Ko kai a ganin ka wanne mataki ne da ya kamata gwamnatin tarayya ta ɗauka domin ganin cewa an samu daidaito kuma eh, tafiya ta miƙe yadda ya kamata daidai kowane ɓangare zai dara. Yes. To, matakin da gwamnati ya kamata ɗauka duk da dai eh, shi an ce abin da baka fara shi ma ba za ka san amfaninsa ba da rashin amfaninsa. Domin wannan kasuwar har yanzu wanda yake wanda zai yi ta bai san ta bai san yadda zai yi ta ba. Waɗanda aka appointed a su su ma suna nan suna lale bankuna da muke ma'amaliya da su su kansu ba san ya abin zai tawo zai kwakala ba to eh, eh, eh, idan yadda tunanin yake in za a yi shi ne in har za a yi shi a samu maslaha za a yi shi don dala ta sako a samu maslaha ta sako ko kuma za a bada ita lalle ta samu kuma a yi amma a sako wata din ya kamata bayan sun yi su buɗe window na ƙananan eh, beirut exchange irin mutanenmu da suke wajen nan wanda aka mare su da ake tunanin cewa ba su da amfani to a musu window su ma in aka musu window ƙananan kamfanonin da ke zuwa irin su kotono su kotono su nijar su ɗan so yan dare su ɗan so ɗan kayan su kawo tare da lalla ko da sefa to idan aka ba da wannan masala ɗin an yadda manya su sayi nasu miliyan eh, goma kake bukata miliyan ashirin ka je ka so to wa'annan kamfanoni arba'in da ɗaya ne aka yi balin da kuma 'yan kasuwan cikin gida ƙanana ƙanana da ke cewa irin su kwatano su so kaya su ba su da accessibility na su samu wannan koriya su samu wannan kaya to hajiya ina za a samu matsala mai talaka ba zai yiwu ba dole a buɗe windo a yi ma masu ƙaramin ƙarfi windo in bai rubuta bi kananan nan domin su samu accessibility talakawa talakawa su dala ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar su je kwatano su so yan kayayyakin su yan tun tunda matsalar da muke fama da Najeriya a ƙasa ce wanda muka dogara da shigowar kaya ba mu dogara da yin kaya kanmu ba saboda har yanzu muna da matsaloli wajen da wajen wuta wutar lantarki muna da matsaloli ta wajen eh, wajen eh, ba da rancen ba masu ƙaramin ƙarfi su don su yi ayyuki don su yi aika ba su ba su infrastructure ne ba infrastructure to wannan yan dogon da shi gidan fice shi an matsalar mu in ba wa'in nan matsala aka dan samu ba aka yi wa kanana kanana nan windo da ya cin a musu windo domin ko yaya ko da dala dubu goma goma dubu ashirin da ana ba su na samisin din kanana kananan mutane yan kasuwa na shi gidan fice amma can sama din na hajiya da zarar sama za a yi su, akwai matsala samo matsala din ƙasa ƙasa na da matsala. Yawwa to mun gode kwarai da gaske Alhaji Abba.